Kwamandan rundunar kwastam ta Tinkan da ke gabar teku a Legas, Kwantarola Bashar Yusuf, shine ya nuna wa 'yan jarida wasu daga cikin waɗannan makaman yaƙi irin na sojoji da aka ɓoye su a cikin wata kwantena. Ya ce akwai manyan bindigogi masu suna pump action guda biyu da harsasai guda dubu bakwai da ɗari biyar da rigunan sulke da takalma wanda aka shigo da su cikin Najeriya daga ƙasar Amerika. An kama mutum ɗaya mai suna Kirista Mbaci da ake zargin yana da hannu wajen odar waɗannan makamai daga ƙasar waje da yake yi wa libati Radio da talbijin ƙarin bayani game da wannan kame. Controller Bashar Yusuf ya ce rundunar kwastam ta Tinkan ita ce ta yi wannan kame. Ga karin bayanin nasa kamar haka. Waɗannan kame-kamen da aka yi ai mu ne muka kama. Ni na kama su a nan Tinkan kuma muka ba wata hukuma. Ba laifi ba ne ko abin mamaki in mun ba hukuma DSS ko police in an kama makami. Ga doka su aka ce su je su binciko don su shiga kotu da wanda ya yi, ba kwastam ke ba ya ce a baya ma rundunar ta yi irin wannan kame mai haɗarin gaske a najeriya ya ce abin bakin ciki ne a ce a daidai lokacin da mahukumta suke ƙoƙarin ganin an tabbatar da tsaro a najeriya a wannan lokaci ne ake samun 'yan ƙasar najeriya waɗanda ba sa kishin ƙasar haihuwarsu masu da suke warware wannan tufka da ake kullawa ta fannin yin odar shigowa da manyan makamai cikin ƙasar haihuwarsu da yake amsa wata tambaya kwantarolan ya ce safar ɓoye fuska da suka gano a cikin waɗannan makamai tana da illa kwarai a cikin jama'a ga bayanin da ya yi kamar haka da yake dai har yanzu allah ya taimaka ba mu ga haka ba a nan kasar amma so da yawa wasu kasashe za ka ga wanda ya sa mask don kare kanshi daga yanayin guba Idan ba manta ba, makonni biyu da wucewa kenan da wannan runduna ta kwastam ta kama wasu kwantena dauke da kayan abinci da aka kammala shirya su wato ready to eat kamar shinkafa da faduka da sakwarar doya da miyar agushi da aka yi odar shigowa da su cikin ƙasa daga ƙasar India. Ƙarshen rahoton kenan Kabir Yayo Ali labaran Liberty daga Legas.